This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a ji mutu gidajen da amfani ko fara ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da yammacin yau. Sunana Bello Galadanci ina tare da Sarfila Hashim Gumel muna fata kun wani lafiya. Yau Juma'a 29 ga watan Mayu. An kai hare-haren bom a jihar Borno. Inda su waɗannan mutane ke shan shayi a wannan gari da ake kira tashan alade. kuma da yake yau juma'a zan buɗe layukan waya sai ku bugo mana ku bayyana mana duk wani ra'ayi naku lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya yanzu ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu yadda za a yi Najeriya ta yi kirarin samun nasara akan mayakan Boko Haram ba tare da an ceto ɗalibai mata sama da 200 da aka sace daga makarantar ta sakandare da ke cibak a watan Afrilun shekarar ta gabata ba. a jawabin da ya bayar rantsar da shi yau juma'a mr buhari ya ce dole ne a ceto ɗaliban chibok waɗanda mayaka suka yi awon gaba da su a jihar borno sabon shugaban ya bayyana boko haram a matsayin wata ƙungiya mara imani da rashin allah a zuciyarta kuma ta nisanta matuƙa daga addinin musulunci Buhari wanda ya karɓi ragaman mulki daga tsohon shugaba Goodluck Jonathan shine ɗan Najeriya na farko da ya kada shugaba mai ci a zaben da ya yi farin jini ya ɗauki rantsuwar kama bakin aiki a lokacin da ake gudanar da bukukuwa a birnin tarayya abuja da ke kewaye da hotuna da ƙyallaye launukan fari da ruwan ganye wato launukan tutan najeriya a jawabinsa na farko mr buhari ya ce yana son najeriya ta taka rawar gani a jagorancin shugabancin nahiyar ta afirka baki ɗaya najeriya ita ce tafi kowace ƙasa a nahiyar yawan jama'a kuma ita ce kan gaba a haƙo ɗanyen mai a duk faɗin afirka sabon shugaban ya amince cewa ƙasar na cikin matsalolin tattalin arziki a ciki har da matsanancin rashin ayyukan yi da baƙin talauci kuma ya alkawarin takalan matsalar rashin wutar lantarki nan take an sake zaben shugaban hukumar fifa sef blatter na wani wa'adi na shekaru hudu kwanaki bayan zarge-zargen cin hanci da rashawa da suka girgiza wannan hukuma bulata ya samu karancin kuri'u bakwai a zagaye na farkon zaben wajen samun kuri'u mafi ranjaye da ake nema 140 kenan to amma abokin karawarsa jirima ali bin hussein na kasar jordan ya janye kafin a yi zaben fidda gwani a lokacin da yake jawabi a taron shekara-shekara na 65 na hukumar fifa a birnin zurich na kasar switzerland blatter ya gode wa abokin karawarsa ya kuma yaba masa kan mutuncin aniyarsa na ganin an samu canji a wannan hukuma ta fifa ya kuma yi alkawarin fitar da hukumar daga cikin matsalolin da take fama da su a daidai wannan lokaci Blata ya ce zai ɗauki alhakin wannan tsaka mai wuya da hukumar ta samu kanta a ciki ta cin hanci da rashawa. Ya kara da cewa FIFA na bukatar farfado da mutuncinta tun daga gobe. zaɓen da na FIFA ya zo ne bayan zargin da Amurka ta yi na wasu manyan jami'an hukumar guda bakwai wanda suke da hannu a cin hanci da rashawa kuma an kama su a birnin Zurich da ke ƙasar Switzerland. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Saudi sun bayyana cewa akalla mutane hudu ne aka kashe yau Juma'a sakamakon fashewar wata bom a masallacin mabiya ɗariƙa a da ke gabashin ƙasar, kuma wannan shi ne karo na biyu da aka kai irin wannan hari a kwanakin baya. Wannan fashewa ta uku ne a lokacin da ake huɗubar sallar Juma'a a masallacin da ke birnin Damma. Hotuna da bidiyo akan shafukan sada zumunci sun nuna baƙin hayaƙi daga ginin. Yayin da jama'ar da ke gefe suke kuka, ya zuwa yanzu babu tabbacin cewa ko ɗan harin ƙuna bakin wake ne ya kai wannan hari ko kuma mota aka yi amfani da ita kuma babu wanda ya ɗauki alhakin harin. Gwamnatin ƙasar Sifaniya ta amince da wata yarjejeniya da za ta bai baiwa rundunar sojin Amurka matsuguni na dindindin domin ko ce magance matsalolin rikice-rikice a nahiyar Afirka. Wannan yarjejeniyar da za ta bai wa Amurka dama na girka sojoji har dubu uku da ma jiragen yaƙi arba'in a sansanin mayakan sama da ke kusa da birnin Sevilla a kudancin Spain. yanzu haka sojojin amurka kusan 800 suke zaune a sansanin karkashin wata yarjejeniyar tsaro ta shekara ta 1988 sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai ziyarci birnin madrid ranar litinin domin haɗuwa da jami'an spaniya da rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka yi wa kwaskwarima sojojin amurka sun gudanar da ayyukan jin kai a nahiyar afirka a 'yan shekarun da suka gabata ciki kuwa har da aika dakarunsu zuwa ƙasar liberia domin su taimaka wajen yaki da cutar ebola amurka na da sansanin soji guda ɗaya tak a wannan nahiya na afirka wanda ke kasar djibouti da ke gabashin afirka a yau juma'a ne kasar amurka ta fitar da sunan kasar cuba daga jerin sunayen kasashen da ke taimakawa ta'addanci wani matakin mai da hulɗar diflomasiyya tsakanin kasashen biyu bayan da aka shafe sama da shekaru hamsin ana zaman doya da manja jim kaɗan bayan haɗuwar shugaban ƙasar ta cuba raul castro da shugaba obama a watan afrilu obama ya ba da sanarwar niyyarsa ta fitar da kasar cuban daga lanin layin da take ciki a lokacin da kasashen biyu ke kan hanyar buɗe ofishoshin jakadancinsu a biranen washington da havana majalisar dokokin amurka tana da kwanaki 40 ta nuna rashin amincewa amma ba ta yi ba fitar da kasar cuba daga jerin sunayen mai taimakawa kasar zai taimakawa kasar wajen samun damar shiga kasuwannin hada-hada kuɗi ta duniya da damar samun bashi daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kamar bankin duniya Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A safiyar Juma'ar nan da ake haramar rantsar da sabon shugaban kasa Muhammadu Buhari a birnin tare Najeriya Abuja. A yankin arewa maso gabas kuwa, wato jihar Borno, jama'a sun rasa rayukansu sakamakon hare-haren bom ga wakilin murya amurka haruna dauda biyu ina da shi akan layi zai mana bayani haruna me faru ne yau da safe yawa wato da ranar da safe ne misalin karfe bakwai haka a muka samu labarin cewa an samu tashin wasu tagwayen bumabumai a karamar hukumar a wani gari yake ake cewa tashin alade wato da ke karamar hukumar hawul a nan jihar borno a kudancin borno ne a wannan tashin bom din kuma ake yi sanadiyar mutuwar wasu mutane har su bakwai wannan bakin tasha a bakin tasha ne amma sunan garin shine tashan alade mm, tashin bom din tashin bom din kunar bakin wake ne ko kuma irin wanda ake saka a cikin mota ne ya eh, ya aka yi shi kunar bakin wake ne sa bayanai da muke samu yan kunar bakin wake ne su biyu wato kuma su suka tada wannan bom din daya bayan daya kuma kusa da kusa da kusa inda su waɗannan mutane ke shan shayi a wannan gari da ake kira tashan alade A mutane nawa suka raunata alhanci ana da kusan mutane karatun da biyu wanda za ta suke kafan magunguna a asibitoci daban-daban da ke a kewayen wannan gari amma bisa bayanai da muke samu shine mutane bakwai wadda sun samu munanan raka tun da safe daga baya kuma Allah ya masu cika wato nan mutane bakwai kenan sai ba samu bayanin karin wasu daga baya ba da suke an ce har yanzu akwai wasu sun samu muna kan suna nan kuma suna karɓar magani hanya asibitoci yanzu a haka. Wannan gari yana kusa da inda waɗannan mayaka na Boko Haram suke ne? Wato ba za a iya cewa yana kusa ba amma wannan gari yana nan kamar a tsakanin Adamawa ne da kuma jihar Borno saboda idan mutum ya yi yamma zai tafi a garin Gombe ne wato da ke jihar Adamawa sannan idan mutum kuma ya gabar zai shigo a cikin garin biyu ne zai kawo karba sai na tsakakkani ne tsakanin adamawa da jihar borno suna wannan wuri ma an dan samu matsaloli dama can baya na 'yan koko haram din a wannan karamar hukuma ba ma a wannan gari a wannan karamar hukuma na hawulton Wato barazana har hare akan farin hula bai kare ba. Gaskiya ba za a iya cewa ya kare ba dan har yanzu da tsora zaka ji yau an ga nan a can kuma daga baya an yi hakan nan ce Dan an kuka tuna kuwa makon da ya gabata an samu irin wannan matsala a bakin tasha ke garin da masu ruwa ba za a iya cewa ya kare ba ne ba sai Allah ya kawo mana saukin sa. Ya mutan jihar Borno suka je game da wannan furci na sabon shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa za a maida rundunar sojoji da ke lura da ayyukan boko haram a shaid kwatanta nan a birnin maiduguri wata zuma sai da muka tattauna da wasu al'umman gari da ke zama a cikin garin maiduguri game da wannan firiji na shi eh, sabon shugaban kasa wanda suke ganin cewa ai ba wai garin maiduguri ya kamata a ci an kawo waɗannan sosai ba ya kamata a ce an kai su ainihin wannan daji ne an an musu bariki an ajiye su saboda su gaba da fafuka da waɗannan ƴan kungiya tun da yanzu hakan in aka ce garin maiduguri na ai babu wani ɗan saura ɗan so ɗan boko haram da za su ya saura a cikin gari da waɗannan matasa na sakai da ake kira sun je sun su hmm. babu saura duk sun fita daji ne zaka duk abin da ake yi a daji ne in wani abin da za a yi ma shigowa suke daga kauyuka ya kamata ce an ɗebe su an kai su can ƙauyuka ko kuma da zukan da ake gani kamar waɗannan mayaka na koya a cikin wato da aka fi sanin da santisa hmm. maimakon a ce za a kawo cikin maiduguri a ajiye su idan aka cikin maiduguri aka ajiye su kamar irin jiya ne tun da babu saura wani dan boko haram da ke nan a cikin gari sai dai wanda za su shigo a sace da sauran sama duk wanda aka sani ko kuma ga alaman haka wannan nan yayan kungiya na kai suna kame shi su miƙa shi a hukumomin tsaro. to a mu ci gaba da zuba idanu akan tasiri ko rashin tasirin wannan mataki da sabon shugaban kasa muhammadu buhari ya dauka na mai da waɗannan hukumomin tsaro masu yaki da boko haram su koma birnin maiduguri. to babu ma za mu ci gaba da sa ido a kai. wakilin murya amurka kenan haruna dauda biyu a jihar borno mun gode sosai hajjaruna. Jama'a daidai wannan lokaci da ake bukukuwar rantsar da Muhammadu Buhari a matsayin sabon shugaban Najeriya. To ko ina tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya dosa ne? A kan layi akwai wakilin murya Amurka a yankin Niger Delta Lamido Abubakar. Lamido, ina Jonathan? Eh to Haji Muhammadu wato misali bayan rantsar da sabon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari, tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya baro birnin abuja zuwa birnin fatakwal da ke jihar ribas inda wani jirgi ya kawo shi a fatakwal din hmm. misali daga nan kuma sai ya kama hanya zuwa garin jihar ta haihuwa wato jihar bayelsa inda kuma ya samu gagaruman taro ko kuma tarbo musamman a garinsu na haihuwa jihar ta haihuwa wato garin otoke hmm. inda misali aka samu wato a karamar hukumar otoke da sauran kananan hukumomi hmm. da ke jihar ta sa guda takwas kamar da bayanai suka nuna an hmm. tari shi tsohon shugaban kasa gullak jonathan a jihar ta bayelsa kenan ka san a tarihi uh, shugaba idan ba shi da farin jini sosai ko in jama'a suka zarge shi da rashin tafuka ban arziki uh, akan jefe shi ko a yi masa wasu 'yan abubuwa dai waɗanda zaka ga sun nuna cewa ya eh ba shi da farin jini ɗin me faru da jonathan ne sa wannan gari nasu to bisa gaskiya misali tun daga omagwa filin jirgin sama na omagwa da ke birnin fatakwal an yi masa taro amma dai ba kamar yadda aka saba ba misali a ce in shugaba zai zo ko tsohon shugaba za a samu taro na musamman a taron da kamar yadda bayanai suka nuna bai taka kara ya karya ba dai zuwa jihar ta haihuwa da kuma ainihin garin na otoke ba a samu dai misali cikar jama'a ba bisa yadda na tattara bayanai kamar yadda al'amuran suka kasance. To malala mun gode sosai Lamidu Abubakar daga Fatakol. To malala malam Ahmadu. Jama'a yau ba tare da bata lokaci ba za mu buɗe layukan waya sai ku ta mana kuna gaya mana ra'ayoyinku musamman magana ai wannan gagarumin biki a Najeriya an kammala mun san kuna da abubuwa da yawa da ku gaya mana. Lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar barin ƙara maimaitawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus kenan da ɗaya a gaban lambobin nan muna sauraron ku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Madalla mai kiranmu na farko daga jihar Neja yake wa jihar Neja. Muhammadu Sa'in da gara shi gama ina ba da ra'ayina ina farin ciki da bar Allah ba shi ikon min adalci a Najeriya. To da mun gode Malam Muhammad Sani daga jihar Neja. Yau jama'a muna son mu ji duk wani ra'ayi naku akwai manyan batutu abubuwa da yawa da sun faru a cikin wannan mako. Amma dai babban labari shine an rantsar da sabon shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shugaban Najeriya. Ga wani yana bugoman da Kaduna waya Kaduna. Nuna na Alhaji Garba da Masi Kariya. Alhaji Garba da Masi Kariya ɗan kashe rediyon ka menene naka ra'ayi yau? Eh, Eh, karamin hukumar lere to alhaji garba menene ra'ayi ra'ayi na muna godiya ga Allah ubangiji madaukakin sarki da Allah ya ba mu wannan rana da muka samu sabon shugaba madalla gaida alhaji garba bari mu je jihar borno wa a borno Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wani ne? Hello? to mun rasa na borno lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari mu koma kaduna waya kaduna hello assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wani ne sunana muhammad sani daga cikin kaduna najeriya malam muhammadu ne ra'ayinka kuma to alhamdulillah ni yau ra'ayi ta shine na sani cewa duk wani dan najeriya yana tattare da farin ciki dangane da yadda ya ga an gudanar da rantsuwa ga sababbin shugabanninmu hmm. tun daga muhammadu buhari har ga zuwa uh, gwamnanmu nasiru yan rufa'i a nan kaduna to mu dai fatan mu dai allah ta'ala ya ba su ikon gudanar mana a irin alkawarin da suka ɗauka na kawo ci gaba da jihar tattalin arziki da tsaro a kasa baki da ra'ayi na kenan muhammad sanar ga cikin a tashi lafiya madalla muhammad sanar daga cikin bar mu je eh, birnin kano waya kano Uzairu ne daga Kano. Uzairu, Malam Uzairu menene ra'ayinka? ra'ayina shine muna fata tunan muhammadu buhari ubangiji allah ya ba shi ikon gudanar da alkawuran da ya dauka madalla uzairar da kano bari mu je fatakot waya fatakot assalamu alaikum wa alaikum wani ne usaini ali magami daga fatakot usaini ali menene ra'ayinka ne yau ra'ayina muna tsaya shugaba buhari da fatan ubangiji allah mana jagoranci mafi alkhairi shine addu'a ta kai kai da kake yankin fatakwat uh, wani irin kalubale ake fuskanta a wannan wajen da kake tunanin wannan shugaba zai iya wani ba kai eh to fatakwat kan muna da tabbas akan ba a yi zaɓe ba Me gwamnatin da ya gabata kenan mm, me yasa kace ba a zaɓe ba saboda ina da cikin masu tsagwari a karamar hukumar lami to mun gode malam Usaini Ali daga Fatakwat bari mu je Fatuskum waya Fatuskum Assalamu alaikum Malam Ibrahim ya babu ne daga Fatuskum Malam Ibrahim ya babu menene ra'ayinka ne ra'ayina ina murna da wannan rana da Allah ya ba mu wannan shugaban ƙasa namu janar Muhammadu Buhari wanda a kowane lokaci dama muna farin ciki da wannan zuwansa. Madalla Malam Ibrahim eh, daga Fatuskun Barmije Nasarawa Nasarawa. Salamu alaikum ya haya mai nama daga Nasarawa a Jargo Lafiya. Ya haya mai nama menene naka ra'ayin? Eh, ra'ayi na yanzu mu dai wannan gwamnati da Allah ya ce Muhammadu Buhari Allah ya bashi ikon riƙewa Allah ya tabbatar mana da alheri. Mun gode malam. Kuma makiyansa Ubangiji Allah ya ga mu da su. To mun gode malam Yahaya mai nama da gwamna bari mu ji jihar Katsina waya Katsina. Ah, Bilaminu ne daga nan Kuntuwa. Malam Bilaminu menene ra'ayinka ne? alhamdulillahi da allah ya babu canjin gwamnati muka sami shugaba mai adalci bukata ta a nan gurin shine jiran muhammadu buhari ya kamata baya ga su waɗannan sojoji da za su koma maiduguri hmm. ya kamata ya haɗa da manya-manyan sojoji wanda su sun san matsalolin boko haram ɗin nan duk a maida su maidugurin cikin dajin sambisa. a gaida malam bilyamin da katsina bari mu je jihar neja waya neja alo Malam Umar Yaro, menene ra'ayinka ne a gurguje? Eh to ya kamata dan Allah da Annabi Buhari mai da wurin ba hukumomi sun su dare. Wato a ba su cin gashin kansu banda wannan asusun haɗaka ɗin da jiha. Eh saboda idan ana ba su su yi kusa da talakawa mai kun gidan dan dubu ɗari biyu ɗari uku zai samu yanke wani a dan bashi amma aka ce sai gwamna wani ba yadda za a yi ga gwamna ba a gaida malam umar yaron daga jihar Nijar bari mu je jihar Nasarawa a Nasarawa Ahmadu Rufai ne malam Ahmadu Rufai menene ra'ayinka eh ra'ayi na wannan shugaba namu wanda Allah ya bamu mai adalci ya yi kokari don Allah kudadenmu da yake gurin azzalumai ya kwace mana. Madalla Malam Ahmadu Rafa'i daga Nasara bari mu je jihar Kebe wa a Kebe. Yusuf Direba, ina Direba Kola. Malam Yusuf Direba, menene ra'ayinka ne? Menene ra'ayinka Malam Yusuf Direba? Ra'ayina ina taya shugaban kasa murna da irin wannan alfahari da ya samu a kan shi muna murna Allah ta saya riko Allah ya ba shi ikon sauke nauyi da ke kansa na jama'a madalla malam yusuf direba bari mu je jihar kano waye a jihar kano a umar garba usman ne malam umar garba menene ra'ayinka to ni dai ra'ayina sai dai in yi addu'a ga malam muhammadu buhari mun gode malam na kano bar mu je birnin tare najeriya abuja waye abuja eh, malam badamasi menene ra'ayinka a na muna ba baba ari murnan wannan rantsawa da aka masa a sa, na ke kasa to madalla malam badamasi bari mu je birnin fataskum a fataskum salamu alaikum wa alaikum salam daga fataskum ne eh daga fataskum ya sunan ki malama Suna na aisha malama aisha menene ra'ayin yau juma'a Eh, ra'ayina shine ina farin ciki da wannan rantsar da shugaban kasa namu da aka yi. Mesa? Allah Ubangiji ya taya shi riko Allah kuma ya kawar mishi da sharrin masharata. To a gaida Aisha daga Fataskan bar mu je Katsina waya Katsina. Abdullahi. Malam Abdullahi. Daga Bagari Huntuwa. Eh, Mene ne ra'ayinka? A ra'ayina kan mun daɗi akan rantsar da Buhari da aka yi akan wannan mulki. Hmm. Kuma duk maganganun da ya yi dama muna tsammanin haka. to madalla malam abdullahi fito da katsina bari mu je abuja wai abuja malam umar faruk ne malam umar faruk me ra'ayinka ya da to ra'ayina dai alhamdulillah Allah ya taya shugabanni musabbin shugabanni riko kuma sannan kuma na biyu kuma abin nan batun cewa za a kai defense ah, abin nan ta north east din nan wato cibiyar tsaro da ke kula da ayyukan boko haram eh yasa eh ba hmm. cewa mafi yawan mutane mu mun da muke kira yanzu mafi yawan mu kaga masu kanana abu da wani kuce a dinga fahimtar da mu wani na je na cewa cewa za a kai Maiduguri in aka ce za a kai shi eh, defense north east ana nufin ko da ma Bauchi ne ko a Maiduguri ne ko a Yola ne to kamar duk nan suke yanzu yaya menene ra'ayinka game da wannan mataki a ah, to alhamdulillah da Allah shi taimaka kuma Allah ba su nasara to madalla malam umar faruk daga abuja ah, wayan da muke samu kenan a yau ga na karshe nan daga sokoto waya a sokoto ba ne daga sokoto to na sokoto ɗan kashe rediyon ka sunan ka ba bawa daga sokoto malam bawa menene ra'ayinka ne yau juma za ka yi gama duk wani ra'ayi naka alhamdulillah mu godiya ga Allah da kuma mutanen ga sun da Buhari to mun gode Allah ya taya Buhari mun gode malam bawa daga sokoto kai ne mai kira na karshe jama'a mun gode muku duk wanda ku samu damar bugo mana wanda ba samu ba an talata an Allah ya saka mu za mu sake bude and waya sai ku bugo mana daga sashen Hausa na Amurka a Washington a ƙasar kamaru wakilin murya amurka mamadu dunda ya kawo mana wasanni a takaice To bari na fara da labarin FIFA inda ita hukumar kwallon kafa ta duniya ta ba da labarin cewa daga shekara ta 2011 zuwa 2014 ita fifan ta samu riban dola miliyan 338 kemani euro miliyan 308 wato sama da sefa biliyan 200 da miliyan 200 kenan kuma fifan ta yi aikinta tare da samun nasara ba kawai a shirya gasar cin kofin da aka buga a brazilia ba a har ma da samun shigowar kudade inji isa yato mataimakin shugaban fifan wasu magoya bayan palestino su biyu rike da tuta sun shiga kai tsaye cikin ɗakin taro na 65 na fifa a zurich a yau juma'a nan inda suka rika ikirarin cewa a kori isra'ila daga fifan masu tsaro suka fitar da su daga wajen palestino ta nemi da fifan ta dakatar da isra'ila batun dama yana kan teburin su masu taron har yanzu dai a kwallon kafa jiya ne ita league ta ba da sanarwar cewa za ta yi babban taronta a ranar 18 ga wata mai tsayuwa a lokacin ne ita league din za ta bayyana kalandar wasanni na league na ɗaya da na biyu a wasan rubi kuma jonathan dante ya kara wa'adin contract ɗinsa da star francis shi dan wasan mai shekara 22 da haihuwa yana wasa na farko kenan a rayuwarsa a yau juma'a nan na samun wucewa wasan kusa da ƙarshe kenan zai ci gaba da buga ma wannan club din har shekara ta 2018 inda da lafiya zan kammala da wasan tennis a gobe asabar ne kirgios da tanasi kukinakis 'yan australia za su kara da gunayen wasa wato andy murray da novak Djokovic da waɗannan 'yan wasan Australia suna farfadowa a wasan tennis. Mamadu Danda sashen Hausa na Amurka a jamhuriyar Kamaru. yanzu kuma sai shafin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a kwanan nan shugaban kasar tunisia beji said sfc da aka zaba bisa tafarkin demokradiyya tun juyin juya halin da aka yi a kasarsa a shekarar 2011 ya kawo ziyara nan birnin washington tare da 'yan majalisar ministocinsa da kuma wakilan majalisar dokokin kasar tunisia kuma ya gana da manyan jami'an amurka waɗanda suka hada da shugaba barack obama da mataimakin shugaban ƙasa joe biden da sakatarorin harkokin kasuwanci da na tsaro da na baitulmali da na harkokin waje ziyarar ta bayyana amfanin dangantakar da ke tsakanin amurka da tunisia a yayin da tunisia ke ci gaba da neman canji domin tafiya cikin tafarkin demokaradiyya wanda tun shekarar 2011 da ya haɗa da juyin juya hali akan mulkin demokaradiyya da ya ɗauki lokaci mai tsawo yin zaɓuɓɓuka cikin aminci da sauya kundin tsarin mulki wanda ya samo asali daga bin doka da oda da kuma kiyaye haƙoƙin 'yan adam da dukkan jama'a waɗanda ya haɗa da mata da kuma 'yan tsiraru. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa abin da ya faru a Tunisia shekaru hudu da suka gabata muhimman darussa ne ga duniya. Duk da cewa cibiyoyin siyasa da ke wahalar ba da mulki za su iya samun nasara idan suna da jaruman shugabanni idan suka yi jayayya. rana 20 ga watan Mayu wanda shugaba Said Essebsi ya halatta, sakataren harkokin wajen Amurka Kerry da minista mai ba da shawara kan al'amuran siyasa na Tunisia Mohsin Mazouk sun rattaba hannu akan yarjejeniyar fahimta tsakanin amurka da tunisia suka bayyana shirye-shiryen haɗin gwiwa da suka haɗa da na bunƙasa tattalin arziki da harkar tsaro da kuma dangantaka tsakanin mutane sakataren keri ya ƙara da cewa yarjejeniyar ta bayyana ƙararar amurka na goyon bayan ɗorewar demokuraɗiyya a tunisia kuma za ta ƙara tallafawa gwamnatin ƙasar wadda ta himmatu wajen ɗorewar demokuraɗiyyar ƙasar a ranar 21 ga watan mayu shugaba obama da shugaba sayid essebsi sun fito da wani ra'ayin haɗin gwiwa a jaridar washington post inda shugabannin biyu suka ce tunisia ta nuna cewa mulkin demokaradiyya ba abu ne kawai mai yiwuwa ba abu ne wanda ya zama dole a arewacin afirka da gabas ta tsakiya muddin demokaradiyya da musulunci na iya tafiya tare sun kuma lura cewa tun shekarar 2011 amurka ta sadaukar da kusan dala miliyan 700 domin tallafawa manyan hanyoyin samun rancen da za su taimaka wa 'yan tunisia samun bunƙasar tattalin arziki da sauye-sauyen siyasa bayan shekaru da dama a mulkin kama karya da kuma sauye-sauyen gwamnati kamar yadda shugaba obama da sayid essebsi suka rubuta 'yan tunisia sun sami 'yancinsu da kuma demokradiyya shugabannin biyu sun gargaɗi 'yan tunisiya cewa hanyoyin nan gaba ba za su kasance masu sauƙi ba amma kamar yadda 'yan tunisiya ke ƙoƙarin gina sabuwar demokradiyya a daular larabawa za su ci gaba da samun ƙawa da kuma abokiyar tarayya daga ƙasa mai daɗaɗɗiyar demokradiyya a duniya ƙasar amurka wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau daga shi sai takaitattun labarin duniya To mun ji cewa sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu yadda za a yi Najeriya ta yi ikirarin samun nasara akan mayakan Boko Haram ba tare da an ceto ɗalibai mata sama da ɗari biyu da aka sace daga makarantunsu ta sakandare da ke Chibok a watan Afrilun shekarar ta gabata ba. An sake zaben shugaban hukumar FIFA Sepp na wani wa'adin shekaru hudu kwanaki bayan da zarge-zargen cin hanci da rashawa da suka girgiza hukumar bulata ya samu karancin ƙuri'u bakwai a zagaye na farkon zaben wajen samun ƙuri'u mafi rinjaye da ake nema 140 to amma abokin karawarsa ya rima alibin hussein na ƙasar jordan ya janye kafin a yi zaben fidda gwani to madalla mun gode da takaitattun labaran duniya jama'a a daidai wannan lokaci shirin namu ne yanzu yake karewa amma da sanya asuba dan allah su kai mu za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya kawo ta cikakkun labaran duniya da kuma julie lathas gresham ita ta haɗa sauti ta bada umarni sai injiniyan mu suleiman tarawale ne bello galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum sanjima thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.